أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب الذي أنزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا القائل وقوله الحق كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بهديه إلى من الجزاء وبعد ينقوى والنسك سورارا ولكم كلم عليه والنلوكسي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا تقوس قوة رمضان جرر من دن الله صلى الله عليه وآله وسلم دبو ديد دريب دود أربعين دنيا wanda shi ya daidai da wato ɗaya ga watan biyar shekara dubu biyu da ashirin ƙarƙashin wannan mu'assasa mai suna sahabatul kiram inda muke gabatar da tafsirin alƙur'ani muna roƙon Allah ta'ala ya sa alƙur'ani ya zama sababin tsira gare mu duniya da lahira abinda aka ce mu yi Allah ka ba mu ikon yi wanda aka ce mu bari Allah ka ba mu ikon bari Allah ka sa wato rahmar da ke cikin wannan littafin da aka ambata Allah ka haɗa mu da ita jiya mun kai ƙarshen suratun nisa'i mai aya shida, kuma a lissafin mu a hankali a hankali mun kammala tafsirin suratu wato annisa a cikin wajen shekara biyar ne da aka insha Allah yau za mu fara suratul ba'ida a karmakan lagu bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا عليكم إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حر إن الله يحكم ما يريد يا أيها الذين آمنوا جمع يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا سعادة الشهر الهرام ولا الهدي ولا القلائد ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنهم شنآن قوم أن صدوهم عن المسجد الحرام أن تحتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن إن الله ana ce ma suratul ma'ida da suratul ma'ida ne saboda Allah subhanahu wata'ala ya ambaci wannan kalma a ciki cewa qala isa ibn maryam allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i ma'ida kuma shine teburi wanda aka kawo kayan abinci aka zuba shine ma'ida ya tabbata cikin littafin al bayan an tasirin al na ahmad bin muhammad bin ibrahim as-sa'labi abu ishaq wanda ya rasu hijira 427 eh, ce wannan sura tana da ainihin wato harafi 11933 sannan tana da kalmomi arba'in, sannan wannan sura tana da ayoyi wato ashirin ne daidai abu abdullahi muhammad bin ahmad bin abubakar bin al-fara al-asrazi al-ansari al al littafinsa al-jami'u li ahkam al da ya kawo a littafinsa da kuma Al'imamul bagawi a littafinsa na tafsiri ya ce wannan surar wahiya madaniyatun bi ijima'i. madaniya ce da ijma'in malaman tafsiri wa min hadhihi suwar daga cikin wannan surar akwai ma nazala fi hajjatil wada'i akwai abin da ya sauka a hajjin bankwana wa ha ma unzila amal fathi akwai abin da ya sauka shekarar da annabi ya je fatahu makka wa huwa qawluhu wala yajrimannakum shan'an qaumin yace wa kullu ma unzila min alqur'ani ba'da hijratin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam duk abin da aka sauka na Alƙur'ani. bayan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yayin hijira to fa madaniyun wannan madaniya ne sawa'un nazala bil madinati aw fi safarin min asfali ya sauka a madina ko a hanya annabi yake tafiya ne wa inna ma yursamu bil makki ma nazala qabla al hijra ana gane cewa wannan abin shi kuma makki ne duk abin da ya sauka kafin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yi hijira to sanin wannan ababin tafsiri yana taimakawa mutum cewa idan an ce wannan surar madaniya ce to kana iya samun ɗaiɗaikun ayoyinta a makka suka sauka idan an ci wannan surar makiya ce kana iya samun ɗaiɗaikun ayoyinta kuma a madina suka sauka ana samun ainihin wato haka da aka suratul ma'ida sura ce madaniya amma akwai ayoyin da ba a madina suka sauka ba a makka suka sauka manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ko da yaro shekarar fatahu makka ko ya zo hajjatul wada'i suka sauka da aka tunda sun sauka bayan hijira ne duk da haka ba za a kira wa'annan sururin ba ko ayoyin a ce musu ainihin wato madaniya ya ce wa ƙala abu maisara abu maisara ya ce alma'idatu min akiri ma na nazala laysa fiha mansukun wa samani ashar farida wannan sura ta ma'ida tana daga cikin abin da suka sauka a ƙarshe-ƙarshe wanda babu wani abu da aka shafi a ciki a ciki akwai abubuwa guda goma sha takwas wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya farlanta wanda ba za ka taɓa samu ba a duk surorin alƙur'ani sai a suratul ma’ina yana daga ciki akwai al-munkhaniqatu wal mawquzatu wal mutarazziyatu wan nasihatu wa ma akala as-subu za mu zo mu magana magana akan shi sannan akwai nabi wa ma dhubiha ala an-nusbi wa anta taqsimu bil azlam sannan na uku akwai wa ma'allamtun minal jawarihi mukallibina sannan na hudu wa ta'amun ladina utul kitaba hillun lakum sannan na biyar wal muhsanatu minal ladina utul kitaba min qablikum sannan na shida wa tamamu tsuhuri, cikar tsarki shine idan qumtum ila salati sannan da maganan haddi na sata was sariq was sariqatu faqatu aydiyahuma da maganan farauta la taqtulu sayda da wa'antun hurum har zuwa ƙarshen faɗin Allah ayat da yake cewa wato azizun zuntiqam da kuma maganan ma alallahu min bahiratin wala sa'ibatin wala wasilatin wala ham da kuma faɗin Allah ta'ala da yace ya ayyuhal ladina amanu shahadatu bainakum idha hadara ahadakumul maut al-imam al-qurtubi da ya gama sai ya ce qultu sai na ce wa faridatun tasi'ata ashara wato na goma sha tara ma banda wannan وهي قوله عز وجل واذا ناديتم الى الصلاه شيني abinda Allah ya ce idan aka kira su zuwa ga sallah yace laysa lil adan dhikrun fil qur'ani illa fi hadhihi sura babu inda zaka samu Allah yayi maganan kiran sallah a ƙur'ani sai wannan surar yace amma ma jaa fi suratul jumaa fa makhsusun bil jumaa abinda yazo cikin suratul jamaa wannan yake kanci kiran sallar ranar jumaa ne kadai ya ayyuhal ladina amanu idza nudiya lis-salati min juma'a ce. wannan amma ba wata sura da zaka samu an yi maganan kiran sallah ya ƙunshi salloli guda biyar da ake yi sai a suratul ma'ida kadai zaka samu ainihin wato wannan ibnu ashur a littafin sa na tafsiri at-tahrir wa tanwir yake faɗa yake cewa qadih tawat ala tamyiz al-halali min al-harami wannan sura ta tattaro abin da ya shafi wato halal da haram fil ma'kulat wajen ababen da ake ci sannan wa ala hifdi sha'airillahi fil hajj wa shahr haram sannan ta tattaro abin da yake duk wani alama ne na addinin Allah a aikin hajji da watannin Allah masu alfarma sannan wannan sura ta tattaro wannan nahi an an ba'adil muharramati min awaidil jahiliya da kuma hani akan wasu al'adu na jahiliya da suka saba da su misalin azlami wa fiha yace a ciki akwai shara'il wudu shar'anta alula wal ghusl akwai maganar wanka wat tayammum akwai taimama wal amru bil adl fil hukm da yin umarni ay adalci wajen hukunci sannan wal amru bis sir da yin umarni da gaskiya fi shahadati wajen ba da shaida wa hakamul qisasi da hukuncin qisasi fil a'da'i ko fil an fil anfusi wal a'da'i wajen rayuka da kuma gabbai wa hakamil hiraba da kuma hukuncin yaki wa tasliyatur rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sallam an nifaqil munafiqina a ciki akwai lallashin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam akan munafincin da munafikai suke yi sannan a cikin wannan sura wata harimul khamr wal maisir akwai haramta shan giya akwai haramta tata da shan giya sannan wal aymanu wa kaffaratuha akwai rantsuwa da kuma yadda za a yi kaffarata sannan wal hukmu baina ahlil kitabi akwai kuma hukunci tsakanin ahlil kitabi wa usulul mu'amalati bainal muslimina sannan akwai usul na mu'amala tsakanin musulmi sannan kuma yake faɗa wal khashiyatu min wilayatihim da kuma tsoron da Allah ya ce mutane su yi takatsan ɗan wajibintan munafukan an tufidihim ilar tidadul Musulmi an dinihi wacce za ta kai musulmin ya yarda ya bar addini wa ibtalul aqaidid dallati li ahli alkitabaini da lalata aqida batattu bangaren yahudu da bangaren nasara wa dhikru masawin min a'malil yahud da kuma ambatan abin da yake yana da muni na aikin yahudawa wa insafin nasara da yawa kiristoci adalci fi ma lahum min husnul adabi cikin abin da suke da shi na kyakkyawan ladabi za mu je mu tarar da inda Allah ya ce la tajidanna ashaddan nasi adawatan lil amanu al yahuda wal ladina ashraku wa aqrabahum mawaddatan lil qalu inna nasara to wannan yana nuna cewa wa annahum arda lil wato an fi kauna su zo su shiga addinin musulunci wa zikiru qadiyyati ti sannan Allah zai ambatan mana wato matsala ta rudu da aka samu a doron ƙasa annabi Musa da mutanensa sannan wa ahwalul munafiqina zai saki ambatan mana halin munafikai wal amru bit takhalluqil muslimina bima yunaqidu akhlaq ad-dallin fi tahrim ma uhilla lahu sannan da kuma yin umarni wajen ɗabi'antuwar musulmi da abin da zai warware wato ya kishiyanci ɗabi'un mutanen da suke batattu ne wajen haramta abin da Allah maɗaukakin sarki ya halatta sannan wattanuhu bil ka'abati wa fada'ilha sannan akwai nuna wa musulmi ishara akan ɗakin Allah na Ka'aba da falalar da yake da shi wa barakatiha da albarkar da take da shi alal nasi ga mutane sannan wa ma takallala zalika aw qaddamahu min al ibar da abin da ya riga ya wuce ko abin da ya ainihin wato da wannan na abin da ya kamata a lura da shi wa tazkiril na bi ni'amillahi ta'ala da kuma tunatar da musulmi akan ni'imomin Allah sannan wa mawaƙa a fiye fihi ahlul kitabi da kuma bujiro musu da abin da ahlul kitabi suka fada akan sa min nabzi ma umiru bihi wa tahawun fihi da yin watsi da abin da Allah ya ce su suka yi watsi da shi wastida'uhum lil imani bin rasulil mawqud bihi da kuma da'awar cewa za su yi imani idan Allah ya aiko ƙarshen annabin ƙarshe sannan ya ce wa khutimat bit tadhkir bi yawmil sannan a suran nan abin da ta rufe da shi ne ta rufe magana da abin da ya shafi tashin alkiyama ne sannan wa shahadatun rusuli da kuma shaidar da manzanni za su yi ala umamihim akan al'ummominsu sannan wa shahadati isa alal nasara sannan da shaidar da annabi isa zai bayar akan wanda suka bauta masa a gaban Allah sannan abu na ƙarshe wanda sura za ta rufe da shi shine girmama Allah subhanahu wata'ala wannan sura suratul ma'ida da shi da ta rufe ya tabbata cikin littafin at-tafsirul munir fil aqidati wash shari'ati wal manhaj ya kawo yake cewa wannan surar ta ƙare da abubuwa guda biyar abu na farko wannan ayar za su yi mana magana akan ikimaluddini Allah subhanahu wa ta'ala ya riga ya cika addininsa wa anna dinallahi wahidun wa in ikhtalafat an biyai? kuma sura za ta nuna mana addinin Allah ɗaya ne ko da annabawa shari'ar su ta riga ta ba shi ya sa za mu ga kalimatu dini ba ta taɓa zuwa a cikin alƙur'ani ba musanna ko jam'i a ɗaya take zuwa mufaladi don a nuna mana addini ɗaya ne tun daga annabi adamu har zuwa ga manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sannan za ta yi bayani akan hanyar annabawa ɗin sannan abu na biyu da wannan surar ta ƙunsa akwai bayanin umumi bi tihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana nuna cewa saƙon annabi gamamme ne sannan wa amrihi bit tablighil am da kuma umarnin da aka yi wa annabi isar da sako zuwa ga mutanen duniya shi yasa zamu ga a cikin ta ne Allah ya ce ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilayka min rabbika wa in lam taf'al fa ma ballagta risalatahu sai wallahu ya'simuka minan nasi Allah zai kare ka daga mutane wani hisari muhimmatihi bit tabligi faqat da kuma nuna Allah ya takaita cewa Allah ya tsorawa annabi ya isar da sakon Allah ne sannan abu na uku da wannan surar take nuna mana shine aujaballahu alal mu'minina Allah ya wajabta ma duk wani mai imani islaha nufusihim kowa ya gyara kansa wanda shine jihadin da yafi kowane jihadi wa Allah durruhum in istaqamu dalalu ghairihim batan wanin su ba zai cutar da su ba idan su suka gyara kansu shi yasa zamu ga Allah ba zai gama magana ba sai ya ce mana ya ayyuhallazina amanu alaikum fusakum la yadurrukum man dalla ina tadaitum sannan wa tariqal islahi hanyar da kuma kowa zai gyara kansa shine alwafa'u bil uqud alƙawarin da kuka yi tsakaninka da Allah ka cika alƙawarin da ke tsakaninka da mutane ka cika mun sha bayanin cewa ba wa yadda za a yi kowane mutum a cikin mu ya zamanto al'abdu salihu sai ya kiyaye abubu. biyu ya zamanto alaƙarsa da Allah ta gyaru sannan alaƙasta da mutane ta gyaru wannan shine Al'abdu salihu to hanyar da kowa zai gyara kansa ya yi ƙoƙari ya gyara alaƙasta tsakaninsa da Allah sannan ya gyara alaƙarsa da mutane ‘yan uwansa sannan za ta yi mana magana a kan wata harimu littida i'alil akarina da kuma harancin wuce gona da iri da yin ta'addanci ga wasu sannan wata awon alal birri wata ƙawa da yin taimakekeniya akan aikin ɗa'a ga Allah wata harimun ta'awun alal ismi wal udwan sannan za ta yi magana akan haramcin taimakon juna akan saban Allah da zunubi sannan wannan surar za ta yi magana wata harimun walatar kufari haram ne musulmi mumini ya kama makiya Allah ya riki a matsayin su ne abokan tafiyarsa wa wujubu shahadati bil adl sannan za ta yi magana cewa wajibi ne idan an kira ka ka ba da shaida to ka ba da shaida ta hanyar adalci wal hukumu bil qisti za ta yi magana cewa idan Allah ya ɗora ka shugaba ne kai kawa mutane hukunci da adalci wal musawati bainal muslimina wa ghayrihim wajen abin da ya shafi haƙƙi tsakanin musulmi da wanda ba musulmi ba duk ɗaya suke shi yasa Allah ya ce wa idza hakamtum bainan nasi an tahakamu bil adli bi ce wa idza hakamtum bainal mu'minina ba da aka sai ya kunshi mu'minin da wanda ba mumini ba a irin nan ne idan ana irin wannan maganar shugabanninmu sai kaga sun kasa fahimtar ƙa'ida abinda muke magana ko kana musulmi Allah bai yadda ba kai amfani da damar ka ka cuci wanda ba musulmi ba Allah bai yadda da wannan ba amma shugabanninmu sun kasa fahimtar me ake nufi da adalci sai suka ɗauka adalci yanzu a Najeriya shine idan an tashi raba mukamai a ba musulmi rabi a ba wanda ba musulmi ba rabi wannan ba adalci ba ne adalci shi ne a ba da mukamai gwargwadon adadin da musulmi suke da shi na yawa da kuma gwargwadon adadin wanda ba musulmi suke da shi ba na yawa wannan shi ne adalci amma abin bakin ciki za ka zo ko a wajen ɗaukan aiki ne kowane bangare inda ma musulmi na samun rabi in za a dauka a Najeriya da alhamdulillah amma sai ka ga in za a ɗauki aiki kaso goma da ƙyar musulmi ke samun biyu cikin goma kuma su ne mutanen da suka fi yawa a ƙasar kuma da haka shugabanninmu suna ganin yin haka wai shi ne adalci hakan ya kamata a ce an yi sannan abu na hudu wannan sura ta kunshi bayanu a hakamil matsumat bayani akan hukuncin ababen da ake ci sannan da haramcin shan giya da cata da makamantansu sana abu na ƙarshe wanda sura za ta cika da shi shine tafiyu da da jaza'i wato mayar da al'amarin sakamako fil akhirati ilallahi wahdahu zuwa ga Allah shi kadai wa annan nafi fi zalika yau, abinda zai ma dan adam amfani a wannan ranar ita ce kaɗai a sidiqu gaskiya shi yasa Allah zai ce qala Allahu hadha yau yanfa'u as na siriku rana ce wacce masu gaskiya su za ta yi musu amfani dan wallahi akwai wa'anda hatta a imanin da muke ƙarya ake ba da gaske ake yi ba kuma mutane ne ba sa sanin waye ke yi da gaske waye ba da gaske ke yi ba amma shi Allah ya riga ya sani wanda suke da'awar imani da gaske ya san wa'anda da'awarsa ta imani ta ƙarya suke yi shi yasa Allah ya ce to yau ne ranar da gaskiya masu gaskiya za ta yi musu amfani Allah ka sa muna cikin su sannan wannan surar ta kunshi kissosi guda uku da wa'azi guda uku na farko za mu samu akwai kissa na bani isra'ila tare da annabi musa lokacin da suka ce masa sanda ya ce allah ya ce mu shiga garin nan yaƙi suka ce iza abu an wa rabbuka fa qatila inna huna qa'idu je da kai da allah ku yaƙi mu muna nan ba inda za mu to wannan ta kunshi wannan sannan na biyu akwai kissa su bani adam za ta ba mu kissa ƴaƴan annabi adamu wanda ɗaya ya kashe ɗaya wanda ake cewa habila da ƙabila ita ce farkon jarima da aka fara samu a doron ƙasa kisan kai wani ya kashe wani sannan za ta ba mu labari akan ƙistar ma'ida wannan teburi na abinci wanda ya kasance mu'ujiza ce wacce Allah ta'ala ya saukar da ita ga annabi isa shi kuma mu'ujiza ne abin da ya fi ƙarfin ɗan adam sai dai ya miƙa wuya kawai imani shi babu yadda za a yi abin da ɗan adam yake ganin ba zai wato a wajen Allah shi wa ma zalika alallahi bi aziz babu wayan Allah subhanahu wata'ala yake ma wannan sura ta suratul ma'ida da zamu shiga yanzu munasabar ta da surar da muka gama shine wa hunaka wajhu tashabuh bainaha wa baina suratul nisa'i tsakaninta da suratul nisa akwai fuska na kamanceceniya listimari kullum min huma ala iddati uhudin saboda kowace ta kunso wani bangare na abin da ya shafi alƙawura wa uqudin da wasu kulle wa hakamin da wasu hukunce-hukunce wa munaqashati ahlil kitabi wal mushrikina wal munafiqina suratul nisa a baya ta tattauna akan shubuhohin mushrikai da munafikai da ahlul kitabi da haka sai ya zamanto wannan surar fafi suratun nisa'i ita ma suratun nisa'i akwai alƙalamu ala aqudiz zuwaji wannan surar abin da ta kunsa daga ciki kenan to suratun nisa'i da aka gama zamu ga cewa tayi maganan aure wal aman tayi maganan amana maganan aure tun daga fanki hu ma tsaba lakum minan nisa'i maganan amana inna allaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wal ta tayi maganar rantsuwa walmu'ahadati da alƙawari walwasaya wasaya ta yi maganan wasiya walwada'i da ajiya idan aka ɗauka aka baka inna Allah ya amurkum an tu'addu amanati ila ahliha wal wakalat ijarat da abin da ya shafi wakilci ko a ɗauke ka aiki sannan wabtada suratul ma'ida bil amri bil wafa'i bil wuqud to sai suratul ma'ida ta fara cewa alƙawuran da ke cikin suratul nisa'i wanda mutane suka ɗauko tsakaninsa da Allah ko tsakaninsa da mutane sai Allah subhanahu wata'ala ya fara kiransu cewa lallai wannan alƙawarin su cika da haka wa manhajar suratun nisa'i littaharimul al khamri Suratun nisa'i ta yi shimfiɗa ya ayyuhal ladina amanu la taqrabu salata wa antum sukara wajen shimfiɗa haramtin shan giya da haka wa harramat ha suratul ma'ida bi nahawin qat'i da aka sai suratul ma'ida ta zo katsa'i ta ce shan giyan haramun ne ga baki ɗaya wanda ƙarshe Allah ya je ya ce fa hal antum muntahuna sannan mutadammana suratani surorin duka guda biyu sun kunshi munaqashati ahlil kitabi wal mushrikin wal munafiqina tattaunawa da ahlul kitabi da mushrikai da munafikai fi aqaidihim wajen aqidansu wa mawaqifihim min ar-risalati al-muhammadiyya da kuma matsayinsa akan manzancin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wannan shine abinda wannan suratul ma'ida ta kunsa dan haka Allah subhanahu wa ta'ala sai yake cewa farkon sura ya ayyuhal ladzina amanu ya ku wa'anna kuka yi imani sai yace awfu bil uqud lalle ku cika al'auna uhillat lakum bahimatul an'ami an halatta muku dabbobin ni'ima illa ma yutla alaikum sai cikin abin da aka har karanta muku aka ce haram ne ghaira muhillis saidi wa antum hurum ba kuna ainihin wato sanya da ihlami ba lokacin da kuke cikin ghaira muhillis saidi wa antum hurum sai ce inna Allah ya ma yuri Allah shi yake hukunta abin da ainihin wato ya ga dama malamai sun yi magana guda biyu cewa ya ayyuhal na amanu dinnan shin kiran musulmin ya shafa ko ko ya shafi halin kitabi ne don akwai suka ce ana maganan a halin kitabi ne wannan ita ce maganan ibnu jirai da kuma ainihin wato a wannan ita ce maganan ibnu jirai. amma jamhur na malaman tafsiri sun tafi ce a'a mu'minan wannan al'ummar su Allah subhanahu wata'ala da su yake magana shi yasa yace ya ayyuhal ladina amanu awfu bil uqud ibn jarir al-tabari a littafin sa jami'ul bayan an ta'wil al-ayat an ta'wil ayat al-qur'an shi yasa yace ya ayyuhal ladina amanu shine ya ayyuhal ladina aqarru bi wahdaniyatillahi ya ku wa'anda kuka tabbatar wa da Allah cewa shi kadai ya cancanta da bauta wa az'anu lahu bil ubudiyyah sannan suka jawo ta hanyar zuwa bauta masa wa sallimu lahu al uluhiyya suka mika uluhiyya zuwa ga Allah din wa saddaqu rasulahu muhammadin sallallahu alaihi wasallama fi nubuwwatihi suka gazgata annabi muhammad a cikin annabtarsa wa fi ma ja'ahum bihi min inda rabbihim min shara'i dinihi da abinda annabi ya zo da shi daga wajen Allah na shari'o'in addininsa wannan shine ya ayyuhal ladina amanu da haka mu ga cewa ya din harfu da'in ne mabnin ala sukuni ay zai zamanto da ne wato mabniyun ala fi mahalli nasbin wa huwa ainihin wato man'ud naka alladhina harfu ne litambi alladhina ismu mawsulin ne naka jumla ta amanu ita ce silatul mawsulin la mahalla laha min al-i'rab sai ya ce awufu bil uqudi ku cika alƙawarin da ke tsakaninku da Allah ko tsakaninku da mutane al-imam ibn kasir a littafin sa na tafsiri ya kawo isnadi haddathana abi hatim haddathani haddathana abi haddathana abi حدثنا نعيم بن حماد حدثنا عبد الله بن المبارك حدثنا مسعر حدثني معن وعون أو أن أحدهما anna rajulan ata abdullahi bin mas'ud wani mutum ya zo wajen abdullahi dan mas'ud fa qala sai yake cewa wato sai yake cewa kai wasiya zuwa gare ni fa qala sai yake cewa idza samaita Allah ya idan ka ji Allah subhanahu wata'ala yana cewa ya ayyuhal ladina amanu sai yace masa fa'ar isam'aka ka karkade kunnanka da kyau fa innahu khairun a bihi aw sharrun yanha anhu ko dai alheri ne zai ce Allah ayi ko kuma sharri ne Allah zai ce a bari kuma duk wanda ya bi su a Qur'ani zaka ga duk inda ya wannan kiran zai ce ko dai ayi ko ce a bari bai wuce wannan ya kawo isnadi daga Ali bin Jazima daga Ikrama daga Abdullahi dan Abbas abdullahi dan abbas aka ce ya ce ma fil qur'ani ayatun ya ayyuhal ladina amanu babu wata aya a cikin alqur'ani illa anna aliyan sayyiduha wa sharifuha wa amiruha fati sayyidina ali shine shugabanta sannan wa ma min ashabin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ahadun babu wani daga cikin sahabban annabi illa qad utiba fil qur'ani illa ali bin abi talib fati sai da qur'ani ya zarge shi banda sayyidina ali hadda sayyidina abubakar duk wani sahabi na annabi muhammad babu wanda alqur'ani bai zarga ba sai sayyidina ali wannan isnadi haka aka ce abdullahi dan abbas ya faɗa fa innahu lam yu'ata fi shay'in minhu ba a taba zargin sayyidina ali ba akan wani abu da ibn kasir ya kawo sai yace fa huwa asarun garibun wannan asari ne wanda yake garibi ne wanda mun san garibi a wajen ilimin hadisi mutum ya ruwaito ruwa da shi kada yake banta da ita sannan sai yace wa lafzuhu fihi nakaratun a cikin lafazin akwai nakara sannan sai yace wa fi isnadihi nazaru a cikin isnadin nan akwai abun dubawa me yasa na kawo wannan saboda galibi irin waɗannan matsalolin in shi'a sai su kawo shi kaga ibnu kasir da ya kawo cewa akwai matsala amma idan dan shi a yare na ka sai ce ka je ka duba ibnu kasir ya kawo ma to da ibnu kasir ya kawo sai ya ce gaskiya ne a'a kawo maganan yi dan ya rugurguza ta shine dalilin da yasa ya kawo ta ma dan haka sai yake cewa wa qala al-bukhari isa bin rashid haza majhul wa khabaruhu munkar isa bin rashid dake cikin wannan isnadin wato majahuli ne in ya kawo labari munkari ne qultu sai nace in ji al-imam bin kasir wa ali bin abi wa ali bazima wa in kana thiqatan illa annahu shi'iyun galib ko da yake thiqa ne yace sai dai dan shi'a ne wanda yake galib wa khabaruhu fi misli hadha fihi tuhmatun fala yuqbalu kuma dama a wajen malaman hadisi malami ko dan bid'a ne in yana da gaskiya ana karɓar ruwayarsa to in ya kawo abin da yake karfafa aqidarsa ba a karɓar ruwayarsa wannan shine sai yake cewa qauluhu falam yabqa ahadun min as-sahaba illa utima ba wanda ya rage daga cikin sahabban annabi sai da aka zarge shi sai yake cewa fil qur'ani illa aliyan sai sirna ali إنما يشير به إلى الآية الآمرة بالصدقة بين na نجوى yana so yi magana ne akan ayar da ta zo a cikin waccan suran da Allah ya ce ya ayyuhal ladzina amanu idza najitumur rasula faqaddimu bayna yadayna jawakum sadaka fa innahu qad zakara gairuwa wa'idin domin ba mutum ɗaya ba daga cikin malaman tafsiri sun ambaci cewa annahu lam ya'mal biha ahadun illa aliyu ba wanda ya aiki da wannan ayar sanda aka saukar da ita sai sai da na'ayi wa nazala qawluhu a ashfaqtu Allah ya saukar da cewa an ya tausiya muku zai muku wahala an tuqaddimu bayna yadayna jawakum sadaqat fa in lam taf'alu wa taba Allahu alaikum sai ce wa fi kauni hada itaban nazar a ce wannan abun zargi ne to shi ma abu ne da ya kamata a duba shi fa innahu qad qila in an ce innal amra kana nadban la itaban wannan umarnin da Allah ya yi ya ayyuhallazina amanu idza najitumur rasula faqaddimu umarni ne na mustahabbi ba umarni ba ne na wajibi sun manusika zalika an qabla al-fi'li sannan kafin ma wani aiki da ayar Ya ka shafi ayar falam yasdur ahadin minhum khilafahu da haka ba a samu wani daga cikin sahabbai wanda ya saɓanin wannan yace wa ƙauluhu an ali innahu lam yu'ata fi shay'in min al fihi nazarun aidan yace wannan maganar da ya faɗa yace duk ƙur'ani an zargi kowa an ba sai da ali ba ya ce to abu ne da ya kamata a duba fa innal ayata allati fil anfal allati fiha al mu'atabatu ala akhd al fida ayat da ke cikin suratul anfal wacce Allah madaukakin sarki ya magana akan karɓar fansa da aka yi har ya ce lola kitabun min Allah sabaqa ba dan littafin da ya zo daga wajen Allah ba da ya gabata ya ayyuhan nabi kullu man fi aydikum min al asra da ce magana din nan to a wannan ayar an majjami a man ashara bi akhrihi wa lam yaslim minha umaru a wannan lokacin duk wanda ya ba annabi shawara cewa a karbi fansa sai da ayar ta zarge shi ba wanda ya kubuta in ba sai da na ainihin wato Umar bin Khattab ba fa ulima bi hada sai aka sani da wannan wa bima taqaddama da abin da ya gabata da hadha al-athar launin wannan asarin da haka in kana ahlus sunna in ka ji wata dan shi ya kawo maka wannan to kasancewa kawai magana ce da ibnu kasir ya kawo ta shi ma yayi rugurugu da ita sannan yanzu akwai ya ayyuhal ladina amanu da Allah ya dinga kawa sai ce la kada aikata yanzu duk wannan da ka daura shi akan sai da na alkacce di shine shugaban wayannan tafiya Allah madaukakin sarki ya ce ya ayyuhal ladina amanu sai ce la taqulu ra'ina wa qulu zurna wasma'u walil kafirina sannan yace ya ayyuhal ladina amanu la tubtilu sadaqatukum bil manni wal adha saida sayyidina ali ne shugaban masu ɓata sadaka su da manni da gori haka ba za ka yadda kalafta wannan ayar a kansa ba to ita matsalar bid'a kenan wani lokaci garin ma ka yabi mutum sai ka je ka zage shi ka ba shi matsayin da ba nashi ba wannan yasa ga garin guluwi ga sayyidina ali har sai da ta kai 'yan shi'a a littattafansu akwai inda suka ce sai da na'alin nan sauro ne inna allaha la yastahi an yadriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha ba'uda suka ce shine sayyidina ali fama fawqaha shine annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam haka yake rubutu cikin al-burhan fi tafsir quran na hashim al-bahrani sannan Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum kakkuliki wanda suke kasa da ku wajen daraja su zama abokan sirrinku sayyidina ali ne shugaban su ya ayu allazina amanu la ta'kulu riba kakku ci riba sai da na ali shugaban masu cin riba ya ayu allazina amanu la takunu kallazina kafaru kakku zamanto wayan yadda suke kafire ne ya ayu allazina amanu la tattakhidhu al-yahuda wan nasara awliya sannan sai nan ya ayu allazina amanu la tuhillu sha'airar lahi ya ayu allazina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil ya ayu allazina amanu la taqrabu salata wa antum sukara يا ayyuha الذين amanu لا تتخذوا اليهود والنصارى wan يا awliya الذين ayyuha لا amanu طيبات ما لا تحرموا طيبات ما tayyibati الله ahalla Allah har zuwa haka zaka ga waje wajen 28 to ciki Allah yana cewa ya ayyuha alladhina amanu lima taquluna ma la taf'al in ka ce to sai da Ali ne shugaban masu faɗar abin da ba za su aikata ba sai ce masa amma haka zaka bi yan shi'a har malaman cikin suna cewa duk wata ya ayyuha na amanu a qur'ani da Allah ya faɗa to sai da shine shugaban su kaga in aka dauki wannan ka'idar tasu to shi hatta wajen cewa don me ake faɗar abin da ba aikata kaga sai da na in aka dauki aka lafta mai shine shugaban masu faɗa ba aikata kaga an samu matsala ne wannan matsalar bid'a kenan Allah maɗaukakin sarki ya kiyaye mu al-imam al-qurtubi da ya kawo wannan ayar sai ya ce a cikin ta akwai matsaloli guda bakwai Ya ce ta farko ita ce faɗin Allah ya ayyuhal ladina amanu Allah da ya ce ya ayyuhal ladina amanu sai ya yace qala alqamatu kullu ma fil qur'ani ya ayyuhal ladina amanu fa huwa maddi galibin surorin ƙur'ani in kaga ya ayyuhal ladina amanu ne, wa ya ayyuhan nasu fa huwa makki amma sun ce wannan wa kurri da alal akthar akan mafi yawa ba duka ba mafi yawancin surorin da kaga ana kiran ya ayyuhal ladina amanu to madaniya ne mafi yawancin surorin da kaga ana kiran ya ayyuhan nasu makkiya ne amma an samu ɗaiɗaikun surorin da an kira ya ayyuhan ladina amanu ba madaniya bane an samu inda an kira ya ayyuhan nasu ba makkiya bane wannan an samu sai yake cewa wa hadhihi al-ayatu mimma taluhu fasahatuha wa kasratu ma'aniha wannan aya tana daga cikin abin da yake nuni akan ainihin wato fasahatta da kuma yawan ma'anoninta ala qillati alfatiha li kulli dhi basiratin bil kalami akan karancin lafuzan da aka yi amfani da shi akan wanda duk yake da basira wajen sanin uslubin zance na larabci yake cewa fa innaha tadammana khamsata ahkam wannan ayar da muke gani ita kadai ta kunshi hukunci guda biyar na farko akwai yin umarni al'amuru bil wafa'i bil uquli yin umarni da a cika alƙawari na biyu tahalilu bahimatul an'am halatta mana dabbobin ni'ima na uku istisna'u ma riba da zalika to gasiyar da zai zo bayan wannan shine illa ma yutula alaikum na hudu wa halil ihrami fi ma yusadu wato to gaskiya halin da mutum yake cikin ihrami cikin abin da ake yin farauta da abin da ba a yin farauta sannan na biyar ma taktadihi ayatu min ibahati as abin abinda aya za ta hukunta na halatta yin farauta liman laysa bi muhrim ga wanda ba cikin ihrami yake ba wa hakan naqashu annaqashu ya haka yace cewa anna ashabal kindi qalu lahu sun ce masa ya ayyuhal hakim ya kai mai hikima i'mil lana misla hadha ƙura'an tunda mun ga kai mutum ne da Allah ya baka fasaha da iya zance don Allah mana so ka ƙirƙiro mana irin wannan littafin a qala na amsa yace eh ku bani lokaci a amalu misla ko dai ban yi dukkan qur'anin ba to zan yi kokari in gwada in ga iya abin da zan iya yi yace fa hataja ba ayyaman kasira thumma kharaja ya samu waje ya dauki lokaci mai tsawo daga baya sai ya fito da ya fito faƙalis sai ce wa mutanen da suka ce masa haka ya ce wallahi ma a ƙadir wala a wala a ba ni da iko ba zan iya ba haza ya ce wallahi ma a ƙadir wala yi tsiku haɗa ni ne ba zan iya ba kuma ba na tsammanin akwai wani mutum da zai iya yin haka a doron ƙasa ya ce in ni fatahatul musaba ya ce sanda kuka bani aikin nan na je na ɗauki ƙur'ani ina buɗe shi ya ce fakara da suratul ma'ida ayar da na fara cin karo da ita wannan shafin na suratul ma'ida ya ce fanazartu da na kalle ta ya ce fa'iza huwa ƙad na tsakabil wafa'i wani hayun anin nafsi sai gashi Allah ya umarni a cika alƙawari ya yi hani kada a warware alƙawari wahalala ta halilan amma Allah ya halatta halattawa ga mamme sun na istisna an ba da istisna'i sannan Allah ya kawo togaciya bayan togaciya kuma uhillat lakum bahimatul an'am illa ma yutla alaikum istisna'i ne ghaira muhilli sai shi ma istisna'i ne sai yake cewa ثم أكبر عن قدرته وحكمته في سطرتين sannan cikin wato layi biyu ko kalmomi biyu ko cikin zane biyu sannan Allah ya ba da labari akan ikonsa da hikimarsa shi yasa yace inna Allah ya hukuma ma yuri ce, wala kajiru ahadun an a ciye bi hada illa fi Ya ce, wannan magana da Allah ya yi ta cikin aya Ya yace wallahi diyar da mutum ya yake da fasahar magana ka ka kace kana so ya maka irin wannan wallahi ba zai iya ba sai ya maka da mujalladai ɗari watakila sai an ɗauko tudun raƙumi sannan zai ɗauka kafin ya iya maka magana mai fasaha irin wannan Yace ce masa to shi kan gaskiya ba ba zai iya ba da haka Allah ta'ala ya kira ya ce mana ya ayyun hallazi na amanu ya ku wanda kuka yi imanin sai ce aufu bil uqud ku cika ainihin wato alƙawarra da haka za mu ga anan wajen aufu filu amrin ne mabniyun ala hasbin nuni littisalihi biwawul jama'a والواو في محل رفع فائل الباء حرف جر مبني على السكون العقود اسم مجرور النيب الباء وعلامة جره الكسرة الكسرة الظاهرة على آخره لك أنا وجه أوفاني الإيفاء شين مصدر الإيفاء كما شين هو إيطاء الشيء وافي غير منقوص ka ɗauki abu ka bayar da shi cikakken shi ba tare da ka tauye shi ba shine ifa da haka za mu ga akwai aufa yufi al'ifa'u akwai waffa yi wafi tawfiyatan shi yasa Allah sai ya ce wa annabi Ibrahim wa Ibrahim alladhi waffa da annabi Ibrahim wanda ya cika alƙawarin Allah subhanahu Za zamu ga da wannan ne Allah ya yabi masu imani yace yufuna bin nazari wa yakhafuna yawman kana sharruhu mustatira sannan Allah ya ce wailul lil mutaffifin alladhina idza talu alal nasi yastawfu bala'i ya tabbata ga masu awon da su idan suka ne za su aunu sai an cika musu amma wa idza kaluhum aw yuksiruna da haka wannan shine aufu aufuɗin. ka cika abu yadda ya kamata ba tare da ka tawaye shi ba wannan shine ne al'ifa'u. to alƙawarin da ke tsakaninmu da Allah ana buƙatar mu cika shi ba tare da tawaya ba sannan alƙawarin da ke tsakanin mu imu imu ana buƙatar mu cika shi ba tare da ainihin wato tawaya ba da haka za mu ga Allah ta'ala ya wannan umarnin a cikin Qur'ani ba nan guri ba gurare ne ba ya ce mana wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsanu hatta yablugha ashudda wa awful kayla wal mizana bil qist kun ga ya ce ku cika ma'auni da suke ta hanyar adalci sai ce la nukallifu nafsan illa wus'aha sai ce wa iza qultum fa'dilu walau kana za qurba sai ce wa bi ahadillahi awfu sannan alƙawarin Allah ma ku cika zalikum wasaqum bihi la'allakum tadhakkarun wannan wasiya ce Allah ke muku ku kai tunani sannan haka za mu ga annabi shu'aibu ya ce wa ya qaumi awful mikyala wal mizana bil qisti ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين sannan haka za mu ga ya sake faɗa ya ce auful kaila wala takunu min al-muqsirin ku cikawa mutane ma'aunin su kakku ainihin wato tawaye musu da haka zamu ga cewa a suratul baqara haka Allah ya ce ya bani isra'ila kuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa awfu bi ahdi ufu bi ahdikum wa iyaya farhabun ku cika alƙawari na nima sai in cika naku sannan zamu ga Allah yana ce mana wa awfu bi ahdillahi idza ahadtum ku cika alƙawarin Allah idan kuka yi ولا تنقصوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون sannan za mu ga Allah yana ce mana wa auful kaila idza kiltum wazinu bil qistas al mustaqim zalika khairun wa ahsanu ta'wila sannan haka Allah zai ce wala taqrabu mal al yatim illa billati hiya ahsanu hatta yablugha ashudda wa aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula a cika alkawari lalle alkawari abin tambaya ne to wannan abin da malamai suka yi magana ya kunshi alkawari guda biyu akwai alkawari tsakaninmu da Allah subhanahu wata'ala sannan akwai alkawari tsakaninmu da Allah sannan akwai alkawari tsakaninmu da mutane ɗan uwanmu shi kuma al'uqud da Allah ya ce a cika a nan wajen al'uqud wato daga al'uqadu ne kulli shi kuma al'uƙadun nan muna da ƙullin hissi sannan muna da ƙulli ma'anawi asalin al'aƙadu shi ne ko al'uƙadu a janyo wani abu daga can a janyo wani abu daga nan girar ana kallo a kama shi a ƙulla wannan shi ne al'aƙadu to idan an janyo wani abu daga nan wajen aka janyo daga nan aka kama aka ƙulla to wannan ya zamanto ƙullin hissi wanda idon ɗan adam ke gani amma duk abin da aka ce an kulla amma ido ba ganin sa yake ba wannan ya zamanto kulli ne ma'anawi shi yasa zamu ga an ji sai a ce an daura aure amma ba wanda ya ga abin da aka janyo sanda za a daura auren gir daga nan zuwa nan kiki aka daura sannan auren ya dauro wannan kulli ne ma'anawi ba kulli bane da haka anan wajen abin da Allah yake magana da aufu bil uqud ku cika kulle-kulle na alƙawarin da kuka ɗauka to ya shafi abin da ido ke gani da abin da ainihin wato idan ma bai gani daga nan aka samu al'aƙidatu al'aƙidatu shi kuma daga aqada ya aƙidu sannan akwai kuma aqida ya aƙadu aka samu aƙadan sannan aka samu uƙudatan aka samu aƙidatan wannan duka ya ainihin wato ƙunsa da haka za mu ga Allah subhanahu wa ta'ala yana maganar ainihin wato wala juna a alaikun fi ma a rassun bihimin sabbatin nisa wa aka nan tun fi an fushi kun sai ce alimallahu an na kuma satattoro na hunna walakin lati wa ilu hunna sirrin illa an ta ƙolo ƙolan ma'arufa sai ce wala ta azimu uku da san nikahi wanda kulla aure a nan ba kulli bane hiski ƙulli ne wanda yake ainihin wato ma'anawi da haka za mu ga Allah ya ambace shi a cikin ƙur'ani cewa ƙala rabbi shirar ali sadri wai yassirli amri wahalil uqdatan min lisani yafqahu qawli da kuma qul a'udhu bi rabbil falaq min sharri ma khalaq wa min sharri ghasiqin idha waqab nafasati fil yana nufin kulli wanda yake wato hissi wa kulli ma'anawi ba kulli wanda yake ainihin wato ba to ana nuna cewa wato dan haka Allah madaukakin sarki sai ya ce to ku cika alƙawari Jamaluddin a cikin littafinsa abdurrahman ibn al-jauzi ya ce allah maɗaukakin sarki da ya ce ya ayyuhan lazina amanu awufu bil uqud ya ce ƙalar zujaj ko kuma wato a wannan malamin fakaruddinin razi ya ce hiya awukadil uhudi su ne alƙawuran da suka fi kowane irin alƙawura yuqalu akan ci aqattu fulanan wa aqattu alayhi ay alzamtuhu zalika bistiyaqi idan na lizumta maka daukar abin da yake yana da nauyi sai a ce aqattu yace wa asluhu min aqdi shay shine bi ghairihi wa waslihi bihi kama yuqadu alhablu bil habli idha wusila kamar yadda ake kama igiya da igiya a daura sanan yace waqtalafu fi hadhihi al malamai sun ƙara wa juna ilimi wajen wannan kullum ce ibnu zuraidin yana cewa hada khitabun li kitabi alkitabi ya'ani ya ayyuhal ladina amanu bil kutubil muqaddima ya ku wa'anda kuka yi imani da littattafan da suka gabata awfu bil uhud allati ahadtumuha ilaykum fi sha'ani muhammadin sallallahu alaihi wasallam ku cika alƙawarin da kuka yi ta cewa idan Allah ya kawo wani annabi za ku yi imani da shi wannan yadda ya fassara aya kenan yace wannan yayi dare da abinda Allah ya faɗa cewa id akhadallahu mithaqal ladina utul kitaba latubayyinunnahu lin-nasi wa la taktumunahu fanabadhuhu wara'a dhuhurihim washtaraw bihi samanan qalila fa bi'sa ma yashtaru wannan ainihin wato shine abinda Allah subhanahu wata'ala yake ainihin wato magana wasu malamai suka ce ya kunshi duk wani wato abu wanda ita ce maganan katada yana nufin rantsuwa allazi ta'aqadu alaiha fil jahiliyyati wacce kuke kullawa a jahiliya abdullahi dan mas'udi yake cewa hiya uhudul imani wal qur'an duk wani alƙawari da ya shafi imani da alƙur'ani wasu suka ce al'uqudul lati ya ta'aqadu hannasu bainahum alƙawaran da mutane ke kullawa tsakaninsu di ya shiga cikin ya ayyuhal ladina amanu awfu bil uqud zamu ga Allah subhanahu wata'ala yana ta mana magana a Qur'ani akwai wanda yace allazina yanquduna ahadallahi min ba'di misaqi wanda suka warware alƙawarin Allah bayan sun kulla wannan alƙawarin Allah ya ƙara ce mana inna sharrad dawabi inda Allah allazina kafaru fahum la yu'minun allazina ahadta minhum thumma yanquduna ahadahum fi kulli marratin wa hum la yattaqun wanda za ka yi alkawari da su kowane lokaci su warware alkawarin ba sa jin tsoron Allah Allah ya ce mana illal ladina ahadtum minal mushrikin thumma lam yanqusukum shay'a wa lam yuzahiru alaykum ahadan fa atimmu ilayhim ahadahum ila muddatihim inna Allah yuhibbul muttaqin sannan Allah ya ce wa innaka su aymanahum min ba'di ahadihim wa ta'anu fi dinikum faqatilu a'immatal kufri innahum la aymana lahum la'allahum yantahun sannan Allah ya ce mana afa manya alamu annama unzila ilayka min rabbika alhaqu kaman huwa a'ama sai ce inna yatazakkaru ulul albab sai ce alladhina yufuna bi ahadillahi wanda suke cika alƙawarin Allah wala yanquduna almithaq ba sa kuma warware alƙawarin Allah sannan Allah ya ce wa sahabbai wala qad kanu ahadullahi min qablu la yawalluna la yawalluna al-adbar wa kana ahadullahi mas'ula kuma Allah alƙawari cewa ba za ku juya baya ba kuma alƙawarin Allah abin tambaya ne shi yasa zamu ga yana cikin sifa guda wajen goma da Allah ya faɗa tun daga laysal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriqi wal maghribi walakin al-birra man amana billahi wal yawmil akhir wal mala'ikati wal kitabi wan nabiyyin وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وقام الصلاة وآت الزكاة والموفون بأحدهم إذا أعدوا ذاك ون ya kunshi duka guda biyu alkawari tsakaninka da Allah cewa za ka bauta masa shishi shi kaɗai ba za ka haɗa shi da kowa ma za ka bi manzannin da ya turu wannan ka shi alkawarin da ke tsakaninka da mutane ka cika shi da haka za mu ga Allah maɗaukakin sarki ya haɗa ya wa aufu bil ahadi, innal Ahada. kana mas'ula ku cika alƙawari lallai alƙawari abin tambaya ne alƙawarin da ke tsakaninku da Allah ko wanda ke tsakaninku da mutane duka wannan ainihin wato abin tambaya ne ana nuna min cewa lokaci yana hararar mu jiya na yi magana na ce wannan mubarak bala da ne magana a kansa na ce ina so in ce a sai na ce biyu ke to a biyu ya yi ne ba biyu ke ba kamar yadda na faɗa jiya sannan yana nan yana ci gaba da bincike a kansa insha Allah idan akwai wani sabon bayani za mu zo da shi idan akwai wani sabon bayani za mu zo da ainihin wato shi idan akwai wani sabon bayani za mu zo da shi insha Allah amma abinda muke fata akwai wasu da aka ce suna rarage wajen taimaka masa da ba shi gudunmuwa da aka muna roƙon Allah duk wanda ya ji daɗin abin da ya yi kuma yake ganin ya kamata ya ba shi gudunmuwa kan wannan abin to muna roƙon Allah tanadin da Allah ya yi na wulaƙanci ga wanda suka yi faɗa da addini to muna roƙon Allah Allah ka aji aya a kansa kowaye kuwa shi dai muna roƙon Allah ya shirye shi amma duk wanda zai ba bannan da yake gudunmawa to muna roƙon Allah ya ajiye ainihin wato aya ainihin wato a kanta da haka za mu yi ƙoƙari mu tsaya a nan wa bi hadal qadri kifaya wa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an Allah ila illa anta astaghfiruka wa atubu ka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh